gaba da kawo muku labarin wasannin rahotanni na nuni da cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana tsammanin sallamar kocinta Julio Lopetegui a litinin din nan bayan da ya gaza samun nasara a wasanni da dama wa kungiyar ciki har da babban wasa da suka buga na El Clasico tsakaninsu da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona a ranar Lahadi inda aka lallasa Real Madrid da ci biyar da ɗaya. Sai dai ana ganin tsohon kocin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea Antonio Conte shi ne ya ke kan gaba wajen maye gurbin kocin La in har Real Madrid ɗin ta sallame shi duk da yana da sauran yarjejeniyar kwantarakinsa a ƙungiyar zuwa shekara ta 2022 kamar yadda suka ƙulla yarjejeniya. a bangare guda kuwa mataimakin shugaban kungiyar kwallon kafa ta Juventus na can kasar Italy mai suna Nedved ya bayyana wa manema labarai cewa ko kaɗan babu wata batu kan rade raɗin da ake yi na cewa za su dawo da tsohon ɗan wasan tsakiyar su Pogba ɗan ƙasar Faransa mai shekaru 25 da haihuwa zuwa club ɗin daga kungiyar sa ta Manchester United wanda ta saye shi a shekarun baya da suka wuce daga kungiyar ƙwallon kafa ta Juventus sai dai dan wasan dama Manchester United ce ta sayar da shi wa Juventus a mazaunin kyauta wato free transfer a turance daga bisani ta sake dawowa ta saye shi daga kungiyar ta Juventus akan kuɗi mai tsada a shekarar inda ya kasance dan wasan da ya fi kowane dan wasan kwallon kafa tsada a duniya a wannan lokacin iya abin da ya sawaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya